Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarin mu mai suna firanjoji Wannan marubuciya Zainab Idris Makawa ta rubuta muku shi wanda yake zuwa muku daga Mama Al'amin TV. Tare da ni mai gabatar muku Mama Al'amin. Mamaki ya ji cewa sayan maganin masu kai ashe. Bai wani ɗauki lokaci ba ya yana ƙoƙarin gyara jikin shi inda ya ɗan takure. Na'imat ce ta fito cikin damuwa duk da ta yi namijin ƙoƙari wurin saita kanta saboda kada a gane cewa ta yi kuka. Maryam wacce ke tambayar Na'imat a cikin kashe murya, Fimkin ɗin yaron, Fimkin ɗin yaron waye shi? Murmushi kawai Na'imat ta yi mata ba tare da ta ba ta amsa ba. Anti ce ta ce ke baki san yaron Na'imat ba Abdulrahman? Wani irin kallon mamaki Maryam ke wa Na'imat daga haka Yusuf ya musu sallama ya tafi. Yusuf tuƙi yake yi shi kaɗai a cikin mota. sai cirara gudu yake yi a cikin nishaɗi yake tuƙin shi hankali kwance sai dai kuma zuciyar shi tana gurin da yake tunani sai dai akai-akai yana ɗan duba agogon hannun shi sai kuma ya ɗaga kai ya duba hanya a gaskiya a yadda ya sami yaron yana jin jiki sosai saboda duk da ya samu yana barci amma jikin shi garau yake da zafi a hankali ya duka a gaban yaron yana mai ɗan taɓa mai jiki a hankali wayar shi ce ta ƙara alamar kira ya shigo mai a lokacin ba tare da ya miƙe ba daga inda yake ɗauki wayar. Maryam Black ya gani a rubuce. Wani irin murmushi ne dan ɗan mai assalamu alaikum. Ta ce cikin 'yan ya muryarta, amsa mata yi da wa alaiki salam. Maryam na bar ku lafiya, ya Yusuf ya hanya ka kusa isa ko? Ina gida Maryam. Yana jin da tana cewa har ya isa fa. Maryam anti ya ji tana cewa Yusuf wallahi ka rage wannan yawan gudun naka fa. Maryam Ya ambaci sunanta cikin wani irin murya na amta amsa mai ita ma cikin ruɗewa da jin irin kiran da ya mata. Ya mai jikin ta ce mai cikin sanyin murya, na samu yana barci amma dai jikin shi da zafi sosai wallahi. Ya Yusuf, ka samu gyale ko towel, ka sa a ruwa, ka dinga taimaka mai da shi kana ɗan goge mai jiki da shi. Jikin zai mai sauki idan an gama sai ka bashi wannan man albasa da sauransu ya sha. Sai kuma ta shiru bata ƙara cewa komai ba daga haka jin shirin nasu ya yawa, shi yasa ya katse da cewa ya katse da cewa bashi, ya katse da cewa a bashi antin. Zaune yake a bakin gadon da ruwa da wani farin towel a hankali yake matsa ruwan da towel din ya kwaso. Yana ɗan daddan yana ɗan mannawa a jikin yaron da ke kwance a saman gadon shi. Nani Antonia tana tsaye gefe guda ta ɗan rakuɓe a wango tana kallon abin da ya ce A ce ita ce ta amma sam ruɗewa ya hana ta yi tun farko. Don da a ce ta yi da jikin yaron bai kai yaka ba. Sannan a hankali ya buɗe idon shi ba su sauka ina ba sai saman fuskar onkul ɗin shi. A hankali ya ce onkul sai kuma ya ɗan murmushi. Wani irin tausayin yaron ne ya kama shi yaro mai kyau ga wayo amma a ce wai ya tashi babu uba. Kai mutane ba su da tsoron Allah sam. Ka haifi yaro sai kuma ka ƙi shi. Yanzu ba don Allah ya nufi yaron da zama gurin shi ba, da aka sai tashi a cikin addinin Christian. Uncle, yaron ya ce a lokacin da yake kokarin ganin cewa ya kai zaune. Da sauri Yusuf ya tare shi da hannu, a haka ya ɗan miƙe zaune yana dogare da bayan hannun Yusuf ɗin. Rungume shi a lokacin mama ciwo ta shigo ɗakin, a cikin tafiya irin na tsaffi. Da harshen Ibo take mai, ya dawo lafiya, ya hanya, saboda bata san inda ya tafi ba. Nan take ce mai wai yaushe ne Ijoma za ta dawo gurinsu da ta tafi. Ita fa shi yasa ta ce tun farko Ijoma ta je da ɗanta. Gashi yanzu ta wuce ta bar mutane da yaro ana mata wahala. Kan shi na doki yana sauraron ta yana makale da yaron a jikin shi ya ce mama, mama, will stop this. Abdul is my son please. Lokacin ya ji ɗan yaron ya ƙara shige mai a jikin shi, shi ma dai kara rungume yaron ya a cikin jikin shi. Sai da ya tabbatar da cewa yaron ya ci abinci ya ƙoshi sannan ya sa aka yi mai wanka, ya kara ba shi magani. Zaune a bakin gadon shi yana kallon wayar shi sai dai ji yake yi kamar ya kira Maryam a lokacin, saboda irin yadda yake jin kewar ganin ta a yau ɗin. A hankali ya maida idon shi ya lumshi. ya faɗi a fili shi is a beautiful and her skin is natural. Kwance yake ta baya saman mamakeken gadin shi. Ya ce I'm very religious. waya shi ce ta ƙara a zaton shi Maryam ce amma sai ya ga Aisha ce ke kiran shi. Aisha ya ƙara furtawa. Yau rabon da ta kira shi tun lokacin da suka yi sa da ita a kan Sadiya. Bai ƙara kula ta ba ko yanzu kamar kada ya ɗauka amma sai ya daure ya ɗauka. Sun yi gaisuwa na mutunci da shi sai kuma ta fara mai ƙorafin wai ya shigo kanta gore ya ƙi neman ta har ya dawo. Za ta ci gaba na magana ya dakatar da ita da cewa Aisha, na faɗa miki ba ba cewa ba za mu shirya ba. Saboda duk halayenki ba su yi min ba sam kwata-kwata ba na son in gama mace ba ta kamun kanta. Na yi na yi da ke ki daina amma kin kiya Zaune take tana ƙoƙarin shiga barci amma hankalinta yana gurin da ɗan yaron da ta ji an kira sunan shi da fifkin ɗin. Naita ba sani shi ta yi ba amma tausayin shi ya kama ta a cikin ranta. Kamar kullum yadda ta saba kafin ta kwanta barci al'adar ta ne, ta zauna ta shafe jikinta da kayan ƙamshi, duk da ba wasu masu tsada ba ne. Sai kuma takan zauna ta dinga ɗan jero addu'o'i duk da duk ya dace ta yi kafin ta kwanta barci. A hankali ta shafa addu'a ƙarshe da ta ta juya daidai gefen damanta, ta kai kwance. Hannunta ne ya sauka saman kan wayarta kamar ta share sai kuma ta ɗauko wayar. Lambar AA ɗinta ne last call ɗinta na yau. Sun yi magana da shi a cewa zai yi tafiya na 'yan kwanaki. Lambar AA ɗinta ne last call ɗinta na yau. Sun yi magana da shi a cewa zai yi tafiya na 'yan kwanaki. Zai tafi su gana da mahaifiyar shi wacce ke zaune a Abuja da mijinta da take aure yanzu. Yana aiki a Agric Bank. Kamar ta aje ga kuma idonta na kallon lambar Yusuf ɗin. Inda Na'ima take kwance takura saman kujerar ta wani irin tausayin Na'ima ne ta ji ya kama ta. Don tun da labarin rashin lafiyar yaron ya zo musu tun wannan lokacin, ba ta da wani kuzari a jikinta duk ta wani ce a yinin ranar. Da Dare ta kai da ta danna kiran layin shi ba tare da wani tunani ba. Yana a kwance idon shi a yana tunanin bari ya shiga wanka ko zai samu nutsuwa. Firgigit ya yi, yana kallon gurin da wayar yake saboda tun gamawarsu da Aishan shi, wacce ta yi ta mai masifa a kan rashin kulatan da ya daina yi yanzu. Maryam Black ya gani, Maryam again, da Salama shi an sa kiran nata. Cikin wata irin da sashiyar murya ya ce, Maryam ya kuke a sa'antin da yara? Ta amsa mai cikin 'yar muryar nan nata da cewa lafiya lau. Uncle ya yaro mai jiki ya ji sauƙi ko? Marmashi ya saki saboda jin yau ta tuna da tsohon sunan da suke kiran shi. kafin ya musulunta. Alhamdulillah don har ya ci abinci. Masha Allah Maryam ta ce sai kuma ta yi shiru. Shi ma dai ɗin shirin ya a lokacin to Allah ya sauwake. Tana batun kashe wayar au Maryam har za ki kashe wayar kenan ban ko gama magana ta ba. Murmushi dai ta ce kawai dai dama don mu ji cewa ya jikin yaron ne ya na bugo ma. Ina Aslam ta karɓa mai da cewa gashi nan ya barci tun ɗazun. Cikin hikima ya rinka ɗan janta da hira kaɗan-kaɗan yana mata ‘yan tambayoyi. sai kuma ya faɗa zancen aslam da islam duk da dai don ta saki jikinta da shi har zuwa wani ɗan lokaci mai tsawo maryam a zuciyarta duk ta matsa ta ajiye saboda duk a matsa take tamkar a gaban shi take magana duk da yusuf ya fahimci cewa tana son aje wayar hakan bai sa ya kyale ta ba sai cewa da idan yaron ya ji sauki zan dawo don ban gama abin da nake yi ba na dawo Ba tare da ta san me ya fito daga bakin bakinta ba sai cewa ta yi to Yusuf ka zo da shi mana nan gurin mu tunda shi tana tare da mu. Idan na zo da shi me zaki iya yi mai? ‘Yar dariya guntuwa ta ta ce ni haba da ya Yusuf sai ka ce ni ba mace bace Masha Allah ya ce ashe mijinki ya huta kenan tunda kin iya reno. kai ki damu. Ai nan ma akwai wacce ke kula da shi sosai tamkar uwarshi na kusa. Amma dai ai zaman shi a kusa da uwar shi ina ga zai fi mai ya sake ko? Murmushin magana da ta yi kawai saboda yadda ta yi magana na ta tamkar wata babbar mace da ta san yadda ake kula da yara. Kaga sai ka na in na shi, ko? Wani sabon dariya ya sa mata wadda dariyar ya ba Maryam mamaki sosai. Tambayar ta yi don ya ji a ƙage take da ta kashe wayar. Me yasa na ga kin damu zancen ciwon Abdulrahman ne? Cike da jin kunya Maryam ta yi ɗan murmushi tamkar yana a gabanta. A kunyace ta amsa mai da cewa, "Saboda na san cewa yaron na da mahimmanci a gurinku, kuma dai ai yaro na kowa ne ko?" Marmashin da ya har cikin dodon kunnenta ta ta ji shi a lokacin, salama suka yi inda yake mata godiya da kuma yi mata sai da safe. Barci mai nauyi ya gaba da ita bayan ta kashe wayar. Na'imatu wacce ke lafa tamkar wacce ta yi nisa a cikin barci, ta yi wani irin ajiyar zuciya bayan ta gama sauraron duk yadda suka yi. Ita dai a rayuwarta wannan yarinyar da yarta sun mata wallahi. Babu ruwansu sam duk yadda mutum yake basu su kyamar shi. Ba sa kyamar shi ba kamar sauran ba. Juyawa ta ita ma ta yi addu'ar da Maryam ta koya mata na barci. Kusan satin shi huɗu a can sannan ya zo garinsu, inda zai gana da iyayen Na'imat na ainihi dan ya gabatar musu da Ibrahim a matsayin wanda ke son ‘yarsu da aure. Garin can ciki ne irin babbakakkun irin arnan dajin nan ne waɗanda ko kristiyanci ɗin ba su damu da shi ba sam. Da farko sun yi murna amma daga baya da suka cewa ai Ibrahim musulmi ne sai su ya koma ciki. Nan da nan suka hau ihu cewa su san ba su yarda ba don suna da labarin irin wayannan musulman. Sai dai da ƙyar aka samu wani ɗan tsoho daga cikinsu ya sa su amincewa da zancen. Da haka dama shi Yusuf ya san halin mutanensu na daji shi yasa ya shigo garin da shirin shi. Kyautar goro da kuɗi ya taɓa ba manyansu sai addu'a irin na kafirci ya tashi. Daga ƙarshe sun yarda mai cewa ba komai kamar yadda ya riƙe ta a gurin shi tun farko, ko yanzu ya ci gaba da hakan ba matsala yana iya yi mata aure. Da ƙwarin gwiwar shi ya dawo inda ya zo ya ci gaba da karasa abubuwan da suka rage daga fannin shi. A kwance take saboda wai kusan kwana biyu kenan. Tana fama da zazzaɓi mai zafin jiki duk yadda Andy ta so a kai ta asibiti san Maryam ta ƙi, saboda mugun tsoron allurar da take ji a rayuwarta. Hakan ya sa Aunty ta ƙyale ta a gida sai paracetamol da take ta ƙara mata. Ga shi kamar za ta ya duk cikin ta idan ta sha shi, sai yake tsaya mata a ciki, Na'ima ce ke ta faman ɗawainiya da ita, inda Maryam ɗin sai godiya take zabka mata. Ruwa masu zafi aka bata ta watsa, wannan ne sanadiyar samun yin barcin da ta yi. Barci mai nauyi ya awon gaba da ita a lokacin saboda irin yadda ta ji jikinta ya yi ɗan mata ƙwari. Yau su Aslam suna gida suna wasa, ko da ya iso da murnar su da ihu a gurguje suka tare shi. Yana murmushi ya rungume su a jikin shi, Aslam ne ke cewa uncle baka zo mun je shan ice cream ba. Aslam ya ce har hawa saman ma Islam ce ta ce ba onkul ɗin Little Mom ya kai mu ba ranar da ita kuma? Wani iri ya ji a zuciyar shi amma sai ya dake kawai ba tare da ya nuna wani kaɗuwa ba. Duk kuwa da ya kamata ya gani Duk kuwa ya kamata ya gani a gidan. Sai ita kaɗai ce bai gani ba, ya rasa yadda zai tambaya ko ina Maryam ɗin take. Na'ibar ce yau ke zirga-zirgar kawo mai abinci saɓanin Maryam ɗin. Da yarensu ya ce wa Na'imat, "Yau ina wannan yarinyar ne, what are they calling her?" Wani mugun murmushi Na'imat ta kume a cikin cikinta amma a fili sai ta ce, "Oh, Maryam, ai tana ɗaki ba ta da lafiya kwana biyu kenan." Da sauri ya cire ya ɗin ruwan da yake bakin shi saura kiris ya kware da shi. Cikin damuwa ya ce, "Me ke damunta ne haka?" Fiba ne nake gani saboda bata je asibiti ba balle a ji ko me ke damunta. Lokacin da ta iso gurin ɗauke da tiran abinci a hannunta. Ƙara gaisawa suka yi. Ƙara gaisawa suka yi inda take tambayar shi lafiyar Abdul kuma tana mai ƙoƙarin tana mai ƙorafin me yasa bai zo da shi ba a gwada mai na Hausa a gani tunda an ce convolution ne ke damun shi. Aikin shi ya yi, wato murmushi, ba tare da ya ce komai ba a kan zancen. Ashe Little Mun ba ta da lafiya ne, ya tambayi Anta a taƙaice. Wallahi fa kai dai Yusuf ka san halin ciwonta. Ba ta shan magani ba ta son allura kuma. Jake Miki yana mai cewa Yana mai cewa yana ina ne, yau ne rana ta farko da ya taɓa shiga wani ɗaki da ke a cikin gidan, duk shigowar da yake yi gidan. saboda shi mutum ne mai ƙoƙarin tsare mutuncin shi baya wuce gona da iri. Tambaya ya da cewa tana ciki ne? Amsa ta ba shi rai a ɓace. Rai a ɓace, kai tsaye ni hanyar shiga ɗakin inda Antidija ta ɗaga kai ta bi bayan shi da kallo. Tausayi da kuma kauna irin halayyar shi na kulawa da na tare da shi. A ƙofar ya tsaya yana salama a hankali jin ba amsa mai bai sa shi kutsa kai cikin ɗakin. Kwance take tana barci a cikin wani blanket brown mai jikin masa A hankali take maida numfashinta. Na'ima ce ta biyo shi ɗakin. Motsin da ta ji daga cikin barci shi ya sanya ta buɗe idonta a hankali ta sauke su a cikin idon shi cak. A raunana ya kira sunanta a lokacin da take yunƙurin tashi zaune. Sai dai ina nauyin jikinta. Sai dai ina nauyin jikinta bai bari ta iya tashi zaune ba. Don san ba ta jin daɗin jikinta gaba ɗaya a lokacin. A hankali ta furta sani da zuwa ya Yusuf cikin Cikin ɗaure fuska da nuna jin zafin ciwo a fuskarta, duk da a kwance take bai hana shi gane cewa ta rame ba sosai ta wani ‘yar fayo da ita. Gab da bakin gadon ya tsaya yana kallonta, a hankali ya ce, Maryam, me ke ki ne wayaka haka? Kanta ta ƙara yarwa a fulo tare da cewa babu komai. A rarrane ya ce, ki tashi mu je asibiti a duba lafiyarki please. Banza yi da shi tamkar bata ji shi ba, don in akwai abin da ta tsana shi ne zuwa asibiti. Anti ta ce ta shigo ɗakin ita ma a lokacin. Ta ga kofar ta ji murya yana cewa ta tashi ta tafi asibiti. Baki da taɓi ta ce lallai kina da aiki Maryam. A ce kina ciwo babu zuwa ko da ɗan chemist? Kina kwance ba wani maganin ƙwarai da kike sha? Kan shi ya ɗan girgiza ya ce bari kawai mu tafi asibiti ina ga zai fi aiko. Yana mai kallon Maryam ɗin. Miƙewa ya nufi kofar fita yana cewa Na'imar ta shirya su same shi a waje. ba tare da jiran amsar mai za ta ce ba kawai ya fice daga gidan. To masu sauraro a nan za mu dakata. Shawarar kasancewa tare da ni Maman Al'amin.